To yanzu haka ta wayar tarho kai tsaye ina tare da babban jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Ribas wato Ahmad Kidaya Muhammad. Ita gwamnatin jihar Ribas ta ba da umarnin cewar wato kowa ya zamna gida na ɗan wani lokaci a daren jiya har zuwa wayewar gari yau. Misali ganin ta an samu zanga-zanga da batun ba da sakamakon zaɓe ko a matsayin ku na hukumomin tsaro kuna da labarin wannan? Eh, ka san shi al'amari na sa dokan hana fita wannan haƙƙi na gwamnatin jiha ita gwamnatin jiha ta duba ta ga ya cancanta a saka wannan dokan saboda a kare duk wani abu da zai biyo baya irin na tashin hankali to na sane da shi wannan kuma dole ne ko kuma hakki ne a karo da jihar sandar jihar riba tabbata da ta aiwatar da wannan dokan to da na har zuwa yaushe ne za a ci gaba da kasancewa haka eh, Eh, ita dai gwamnatin jiya ta ce har zuwa wani lokacin da ta ga al'amura sun daidaita sannan ta fara sassautawa zuwa har lokacin da ta janye shi gaba daya. amma bai ne lokacin da aka fitar da sanarwar wadda sakataren gwamnatin jihar ya samu hannu kamar an nuna eh. cewa ku jami'an tsaro kun ce ba ku da masani eh, game da wannan. ina ga an dan samu miskila ne ta adnan na sadarwa tsakanin rundunar mu da kuma ita gwamnatin jiha amma na dai daga baya an zo an sanar da rundunar mu an sanar da mu yadda ya kamata to da kai ya zama hakki akan mu mu tabbatar da mun aiwatar da wannan wannan doka. an samu zanga-zanga daban-daban kama daga ta maza da mata dangane da batun zargin da suke ma hukumar zaɓe na rashin aiwatar da zaɓe a ita jihar Rivers misali ku a matsayin ku na rundunonin tsaro ta yaya kuke kokari na kare dukiyoyin jama'a musamman da rayukansu kada a kai ga shiga irin wannan a aikata wani abu da bai dace eh kaga ka sa shi wani al'amari na zanga-zanga doka na kudin tsarin mulkin Najeriya ya ba ya ba gungun jama'a su yi taro ko su yi zanga-zanga inda har mu da zamu taro na zanga-zanga na sannan ba mai tada hankali bane kuma ba shi barazana ga rayukan dukiyoyin mutane da ake ci wannan abun in da ka lura lokacin da al'amarin ya faru mun tarar da jami'an mu suna biye da su gaba da baya da gefe da gefe sun yi abun su cikin kunci hankali sun watse sun je sun samu jami'an hukuma jami'an gudanar hukumar gudanar da zabe sun mika korafin su sun yi abun cikin kunci lafiya cikin zaman lafiya sun watse ba ba tare da an tada hankali ba. hali kamar ah, su waɗanda suke gudanar da zanga-zangan nan akwai wani al'amari da ya faru inda wasu jami'an 'yan sanda suka buɗe musu wuta ta barkonon tsofa misali kamar su ina gani dai tun da ka ce an ruwaito ne ina gani ban yi da wani al'amarin ba amma na kamar lokacin da aka na matan nan suka yi eh, an dan samu mishkila tsakanin su da jami'an tsaro don su sun in sun hakikanci akan cewa sai dukkan su a bar su shigar ofishin INEC wanda kuma ba zai taɓa yiwa ba wannan wanda kuma ka san in mutum ya amfani da hankalinsa in wannan gungun aka bar su ka shiga wannan guri Allah ne kadai sabon zai faru su yan zanga zanga din misali sun ah, zargi ita rundunar yan sanda da danne musu haƙƙi da ba wani bangare ah, wato goyon baya misali ba ganin kamar wannan wani mai da hannu agogo baya ne in har wato wato wato ka sa abin da nake so ka fahimta ba shi wani abu mai kyawu a harkar demokradiya kowa yana da yanci da iko ya faɗi abun da duk ya ga dama wannan ra'ayi nasu ne ba za mu hana su faɗan haka ba amma ni dai abin da muka sani ko duk jami'in dan sanda da muka tura shi dai wajen harkar zaben nan an sanar da shi abun da ya kamata ya yi A taron manema labarai da jam'iyyar APC ta gudanar a baya-bayan nan ta nuna cewa misali rundunar ku ta 'yan sanda ta tursasa ma jama'a kuma kamar jam'iyyar APC ba ta ce rundunar 'yan sanda ba ta ce jami'an tsaro in ka ce jami'an tsaro kuma wannan abu ne da yake da ke to ai aka yi maganar jami'an tsaro kusan kuna ciki sauran jami'an tsaro ai suna taimaka ma ba zan yi magana ba zan yi magana da yuka da nama game da tsaro idan aka ce rundunar 'yan sanda kai tsaye zan iya magana akan sa amma duk abunda da ka shi a cikin a dunkule haka nan bana yin magana bana yin magana akan abun da shafi jami'an tsaro na na da jihar Riba Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya Baba kan kada mai kwari